This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkan wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya suna na la hashin gumel tare muhammad lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau rana talata 28 ga watan janairun shekarar 2025 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su muhammadu ba mukanan labarai to safilu an ji harbe-harben bindiga a yau talata a birnin goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin da majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa kan yadda jama'a ke ta gayyara a faɗan gwamnatin hamas da ke shugabanci a yankin zirin gaza ta ce sama da mutum 300 da aka raba da muhallansu ne suka koma arewacin gaza wani jirgin sojin colombia dauke da mutum 110 da aka kamo daga amurka ya sauka a birnin bogota To Allah kyauta kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a cewa wasu 'yan Najeriya mazauna turai sun mayar da martani kan shawarar karɓar harajin dala 500 da cif dokun olumafin ya bayar. musan cewa idan aka zo da kuɗi aka kashe kuɗi a kowace ƙasa an taimakawa tattalin arzikin ƙasan nan don haka karɓan haraji a wurin su sai dai ma ya hana wasu zuwa haka kuma za a cewa shugabannin masar da ƙasar jordan sun yi watsi da shawarar shugaban amurka na yunkurin kwashe falastina daga yankinsu. su Masar da Jordan da hukumomin Falasɗina sun faɗa wa shugaban Amurka Donald Trump cewa suna adawa da shawararsa ta neman tsugunar da mazauna ziran Gaza a Masar ko Jordan. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai ɗaura kan duwa matsalolin da suka shafi harkar noma da kiwo a Najeriya wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. An ji harbe-harben bindiga a yau talata a birnin goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan yadda jama'a ke gayyara a faɗan da ake gubzawa tsakanin dakarun Congo da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda, waɗanda suka kai hari a yankin suke kuma ikirarin karɓe ikonsa. There's shooting all over Wani mazaunin birnin na goma kenan yake faɗa wa kamfanin jallancin labarai na AP cewa suna ta harbe-harbe a birnin kuma ba san waye yake harbin ba sojojin ne ko 'yan tawayen M23 ne. Kakakin ofishin ayyukan jin kai a Majalisar Ɗinkin Duniya Yang Slake ya faɗa a yau talata cewa asibitocin da ke goma sun cika makil. rotanni sun ce hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ayyukan ba da tallafin abinci a yankin na goma shugaban kenya william ruto da ke shiga tsakani ya ce a gobe laraba ake sa ran za a hau teburin sulhu zaman da ake fatan shugaban congo felix shisekedi da shugaban rwanda paul kagame za su halatta gwamnatin hamas da ke shugabanci a yankin zirin gaza ta ce sama da mutum 300 ne da aka raba da muhallansu ne suka koma arewacin gazan bayan da isra'ila ta bude wani shingen bincike domin barin mutane su koma yankin mafi akasarin falistinawan sun koma ne a kafa ya wato abin da don su ga abin da ya rage a gidajensu bayan da aka tilasta musu ficewa tun a farkon yakin. to sai dai mafi akasarin yankin na gaza ya lalace saboda hararen isra'ila da suka rika kaikaitar mayakan hamas da kuma tarkon nakiyoyi da hamas din ta rika dasawa kusan mutum miliyan ɗaya aka ba umarnin su fice daga yankin na arewacin gaza a lokacin da isra'ila ta fara kai hare-harenta a watan oktoba wani jirgin sojin colombia dauke da mutum 110 da goma da aka kamo daga amurka ya sauka a birnin bogota a wani mataki na mayar da baki kasashensu wanda gwamnatin amurka ta fara dauka ana sa ran wani jirgi na biyu zai sauka wanda shi kuma ya taso daga houston hakan ya biyo bayan takaddamar da ta kaure a lokacin da shugaban colombia gustavo petro ya ki amincewa da saukar wasu jiragen sojin amurka da suka kwaso 'yan ƙasar ta colombia zuwa gida a cewar petro yadda aka kwaso mutanen bai dace ba wannan mataki da pedro ya dauka ya sa wato petro ya dauka ya sa shugaba donald trump ya yi barazanar kara kudaden haraji kan kayayyakin da ake shiga da su amurka daga colombia matakin da petro ya ce zai rama kafin daga bisani kasashen biyu su sanar da cewa sun sasanta shugaban na colombia ya ce za a dawo da 'yan kasar tasa gida ba tare da an saka musu ankwa ba shugaba trump ya kaddamar da shirin mai da bakin haure zuwa kasarsu bisa wato da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba tun a lokacin kafin ya karbi mulki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba muhammadu zai sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin nan 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani kan shawarar da wani najeriya mai suna chief dokun olomofin ya bayan na cewa 'yan najeriya mazauna kasashen waje da ke koma gida lokacin bukon kirsimeti ya kamata su biya harajin dala biyar. wakilinmu a yankin turai ramata garba ta jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan najeriya mazauna turai kan wannan batu sunana abdulsamad aminu galadima mazaunin birnin london wannan shawarar ta chief dokun Olomofin. bana tunanin shawara ce mai mafi muhimmanci ga shugaban ƙasar najeriya saboda abin da za a duba shine wanda 'yan najeriya mazaunan wata ƙasa da suke zuwa christmas 'yan najeriya ne da suke zuwa da kuɗi kuma suke kashe kuɗi a cikin najeriya mun san cewa idan aka zo da kuɗi aka kashe kuɗi a kowace ƙasa an taimaka wa tattalin arzikin ƙasan nan don haka karɓan haraji a wurinsu sai dai ma ya hana wasu zuwa. Sunana Salim Abubakar Abacha maganar gaskiya wannan shawarar banza ce kasancewar 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje da suke koma gida lokacin bukukuwan Kirsimeti sun riga sun ba da wasu ga tattalin arzikin Najeriya don haka me yasa za su biya ɗari biyar a wannan bai dace ba. Tafiyar ma da za su yi gida ai ƙara ma ƙasar arziki suke. sunana Aisha ba zai yiwu mutum ya je ƙasan waje don ya nema ci da sha da sutura sannan don ya dawo gida ya biya wani harajin har dala ɗari biyar ka je ka sha wahala ka je ka samu kuɗi ka dawo gida sannan ana tunanin kuma ka zo ka biya wani haraji su gyara matsalolin da ke cikin ƙasan don su jawo mutanen da suka bar ƙasan su dawo gida su zo su yi aiki sunana mubarak to gaskiya ni ban goyi da bayan wannan ba ni ina ganin abin da yasa ya faɗi wannan ba wani abu ne kawai tsabar rashin sanin wato menene haƙƙin ɗan ƙasa yake ba wani dalili da za a ce wai kana ɗan ƙasa wajen za ka je ƙasar ka wai sai ka biya wai haraji wannan gaskiya ba karamin rashin ilimi ne a waje saboda haka shi ma yana kawai yana yi ne kawai saboda dalili biyu ko dai yana mokin wato policies na tax da shi president tinubu yake kawowa akan yadda za a dinga karɓar kuɗin haraji ko kuma kawai yana faɗa ne saboda maybe yana da wata bukatar shi da yake so a mashi a cikin gwamnatin. To a gaida Ramatu Garba ta haɗo mana ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna Turai. To wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da karashin labaran duniya. To hare-haren jirage mara matuka da rasha ta kai cikin daren litinin akan yankunan Ukraine sun jikkata akalla mutum shida a cewar hukumomin Kiev. A yankin Odessa da ke kudancin Ukraine, gwamna Ole Kifa ya ce dakarun rasha sun kai hari da jirage mara matuka da makamai masu linzami lamarin da ya kai ga jikkatar mutum hudu a yankin. ɓaraguzan jirage mara matuka da makaran ukraine suka lalata sun yi ta'adi a wasu gidaje biyar da wani rumbun adana hatsi kamar yadda kifa ya faɗa a shafin telegram a yankin kharkiv gwamna ole simihonov ya faɗa a shafin telegram cewa baraguzan jirage mara matuƙa da aka harbo sun raunata mutum biyu sannan sun lalata gidaje da dama kazalika yankin shenahiv an samu rahotanni da ke cewa gidaje da dama sun lalace amma babu wanda ya ji rauni mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta icc ya ce ofishinsa zai nemi izinin kama waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a yankin dafur da ke yammacin sudan rotanni sun ce yankin na yammacin dafur ya fuskanci zarge-zarge na kisan kare dangi da aka ce dakarun sa kai sun aikata yayin da suke yakar dakarun sojin kasar cikin watanni 19 da aka kwashe ana gubza fada mai shiga da kara karim khan ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin cewa an aikata laifukan yaƙi a yankin na dafur yakin na sudan wanda ya faro tun a watan afrilun shekarar 2023 ya raba mutum sama da miliyan 14 da muhallansu. International attempts to halt the fighting, including mediation and sanctions. Wakiliyar kamfanin dillancin labarai na AP kenan take cewa duk yunkurin da kasashen duniya suka yi na shiga tsakani a yakin ya citura duk da matakai na saka takunkumai da aka dauka. Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya yi watsi da shawarar shugaban Amurka Donald Trump a ƙarshen mako na sake tsugunar da Falasɗina daga Gaza a ƙasarsa. Shi ma ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya yi watsi da shawarar ta Trump. Ga abokiyar aiki Maryam Dauda da fassarar rahoton Edward Iranian. Masar da Jordan da hukumomin Falasdina sun faɗa wa shugaban Amurka Donald Trump cewa suna adawa da shawararsa ta neman tsugunar da mazauna ziran Gaza a Masar ko Jordan. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta fitar da wata sanarwa inda ta ce gwamnatin masar tana goyon bayan kudirin al'ummar falasɗinu na ganin sun ci gaba da zama a su tare da kare haƙoƙinsu da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ra'ayoyin al'ummar masar na ci gaba da nuna adawa da shirin tsugunar da falasɗinawa a yankin masar kuma shugaban kasar abdul fatah el sisi ya faɗawa wani taron jami'an soja a kwanan nan cewa sake tsugunar da wasu falasinawa a yankin sinai abu ne mai sauki amma da wuya wani daga masar ya amince da shawarar ya ce ta yiwu wani ya bani shawarar cewa abu ne mai sauki kasar masar da sauke falasinawa miliyan biyu a yankin sinai saboda yanki ne mai girma kuma hakan zai magance matsalar falasdinawa amma idan wani daga cikin ku a rundunar soja ya ga falasdinawa suna barin yankinsu za ku iya yarda da hakan kachar abodiyab malamin koyar da kimiyyar siyasa ne a jami'ar paris ya faɗa wa muryar amurka cewa wasu 'yan masar da yawa sun kisa amince da shawarar tsugunar da falasɗinawa na wani ɗan lokaci ko kuma dandandan a masar da kuma batun yin watsi da ƙudurin samun ƙasar falasɗinawa wanda suke gani wani abin tarihi ne Et pour l'Égypte, malgré la situation économique très difficile, l'Égypte pourrait ya ce duk da mawuyacin halin da ake ciki na tattalin arziki a masar da kuma ganin daukar shawarar shugaba trump zai iya yin tasiri wajen tada da tattalin arzikin kasar akwai kaso mai yawa na al'ummar masar da ba za su amince da wannan zaben ba paul sullivan tsohon farfesa ne a jami'ar amurka da ke birnin alkahira ya faɗawa muryar amurka cewa babu wani shugaban masar da zai amince da wannan shawarar no egyptian leader who wants to stay in power babu wani shugaban masar da ke son ci gaba da kasancewa a kan karagar mulki da zai amince da irin wannan shawara hakan zai kawo taɓarɓarewar zaman lafiya a masar kuma ta yiwu yin hakan ma ya kai ga haifar da rashin zaman lafiya a yankin baki ɗaya shi ma ministan harkokin wajen ƙasar jordan ayman safadi ya yi watsi da shawarar shugaba trump inda ya ce yankin falasɗina na falasɗinawa ne haka kuma jordan ta al'ummar jordan ce kuma a yankin falasɗini ya kamata a warware matsalar falasɗinawa kuma ta hanyar samar da kasar falasɗini mai cin gashin kanta to a gaida maryam dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 10 da minti 14 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. No. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu mu suka ji a makonni uku da suka gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Hassan Maina kai ne mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya Dr. Faruk Rabi'u Mudi da shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello kan matsaloli da suka shafi harkokin noma da kiwo a Najeriya. A cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya. Hassan gare ka. Dr. Faruk a matsayinka na jagoran kungiyar gamayar manoma ta Najeriya baki daya menene kake tunanin yake kawo rigingimu tsakanin maciya da manoma a Najeriya ne na farko dai akan sami laifuffuka kamar daga kowane bangare kuma sannan akan sami asassa laifuffukan ba daga bangare biyun ba ma gaba akwai burtalai da makiyaya ya kamata ce an kula da su tun shekara aru aru yadda suke idan makiyaya suka taso tun daga mali za su dire har daga ba su da matsala zuwa da dama. to an cicciye burtalai kuma yawanci kamar yadda muke bayani yawanci 'yan siyasa da yawa suna taka rawa sosai wajen cinye waɗannan hanyoyi burtalai da kuma makiyaya inda suke tsayawa don kai da kanka kana biyan wasu gwamnatin ma suka fito suka ce wai ba za a yi kiwo ko a ga saniya tana wucewa a cikin garuruwansu ba kaga kenan sun taka babban muhimmar rawa idan kuma 'yan siyasa suka allocated yankin kuma waɗansu idan su yi noma a cikin wayannan hanyoyi waɗansu har gidajen gona ma ake idan aka yi to duk makiyayin da ya zo wuce babu inda za a yi eh, saniya ba tsinto a bace ya tashi tsallaka wannan wurin sai ya bi cikin gona ya ci ah, ita kuma saniya mutum bace da za a ce ta shiga ta yi shiru dole in ta shiga za ta taba idan ta taba kuma za a samu matsala tsakanin shi wannan wanda ta ciwa da kuma wanda shi makiyayi. Honorable Khalil Muhammad Bello a matsayinka na shugaban kungiyar makiyayi Allah fasa baki daya a bangaren ku na makiyaya a irin fahimtar ka menene nake kawo rigingimu tsakanin ku da manoman nan ne ai fahimta ta da taka galibi tana yi wa juna shigar gizagizai ana samun kuskure daga dukkan sassa guda biyu wato da bangaren makiyaya da bangaren manoma sannan akwai bangaren hukuma duka kowa da nata laifin sai dai na wani ya fi na wani girma kuma idan ana magana dama abin da ya kai matsala kamata a waiwaya baya a duba ai da ba matsala me yasa ba matsalar a baya da idan aka duba tarihi sai a ga cewa makiyayi da manomi abokanai juna ne don sun san duka abu ɗaya ne kamar yadda muke faɗi kullum hannun dama ne da na abu manomi yana cikin gari galibi makiyayi yana jeji idan ya zo ba shi da inda zai sauka sai gidan manomi in tafiya ma ta kama yakan tafiya bar su kuma sukan gaya manoman in kana da buƙatar kuɗi ka yi sai ya yi buƙatar ta ke ma kafin wannan yadda aka aka yi ta zama aka yi ta zama matsala kuma ta shigo yayin da kamar yadda ake faɗi aka wayi gari ita dabba saboda kasancewar Allah ya halitte ta kullum fita take ta ci a taskar Allah ta'ala wato ta ci ciyawa ta sha ruwa sai su kansu masu mulki suke ɗauka cewa kamar ita ba ta ma buƙatar a kula da ita shine burtololi da wuraren kiwo da aka yi da kuma yadda su masu mulki galibin su suka zo suka kare kama mai ko ina da ina wannan sai ta kula duniyar baki a to abu mafi muni shine a har zuwa yanzu galibin masu mulkin mu ba su fahimci menene matsalar ba. Da Farid Rabi Modi am um, kamar mm. idan muka duba sharin aikin gona a Najeriya me za a yi cewa menene girma wannan matsalar a halin yanzu girman matsalar gaskiya ya wuce duk tunanin da mutum zai yi don ban ta faɗar babban matsala ba wanda sai ka rufe ni wanda ina so in dai da hali a kyale nan faɗin ta guda ɗaya mu da bamu san da fulani da ɗaukar AK47 ba amma yanzu za ka same da AK47 wanda mu mun ga to me ya ja wannan hali saboda haka kenan akwai yiwuwar kamar yadda na ji shugaban sojojin Najeriya ya yi bayani bayani cewar akwai yiwuwar cewar akwai wani tallafi da ake yi wa waɗansu su shigo cikin makiyayan nan waɗanda mu mun san ba makiyayen ba ne waɗanda muka sani irin namu na da shi makiyayi mun san shi kullum ka gan shi da sanda ne da adda da wuka adda wasu zai ɗan sassare musu abin da za su ci wuka idan kamar abinsa ya kasa zai iya amfani da ita kai ya asara sanda kuma da ita yake kaɗawa abin da ya kawo wancan kuma mai isa ake tattare musu shanu lokaci guda a tattara shanu guda dubu a sace aka sa su a cikin jararin da ba a taɓa tsammani ba kuma waɗannan waɗanda ake samu za a zaba irin su shi na abokin magana ta bane waɗansu ne daban suke zuwa su shiga cikin sigar su. Bari shi Honorable kalil Bello mai da martani. Honorable kalil ya kawo ake ganin Fulani makiyaya a baya bayan nan suna tafiya da manyan bindigogi da makamai haka. To wannan shi ma babi ne mai zaman kansa. Takaice abin da yake kawo wannan matsala ne a fahimta ta ai bata wuce guda biyu. Inda babu fitina ko min kankantar ta tsakanin makiyaya da manoma. Kaga wani ba zai zai saje da makiyayan ya zo kuma ya cutar da al'ummar kasa gaba da domin cutarwar ai ba wadda ta bari su masu rike wannan yake fuci ta bincin da makiyayan suke fara matsalar kafin su iso kowa kullum muna faɗi ko ɗani kan ya fara sata a wani guri a su yake farawa sai sun sace nun fulani tukuna makiyayan kafin su don nan ne dukiya ga ta nan kuru-kuru ana ganin ta don haka suna fakewa da wannan irin rashin fahimta da ake samu tsakanin makiyaya da manoma akan zo a sace dukkan dabbar makiyayi masu zuwa su sace wannan dabba da makami ne karfi suke zuwa to wannan ma wasu suna cewa yakan kawo wannan sannan kuma gazawar hukuma ta tsare haƙƙin don ai karfi ko wace irin hukuma shi ne ta kare haƙƙin mutum da a wata bidiyo. Garin Bello Ganin ya fito fes. Dokta Faruk Rabiu yanzu bar kama amsan da na tun farko cewar mm. me girman wannan matsalar na rigima tsakanin makiyaya da manoma. To gaskiya girmanta ya man da ya kai in ka kalla yanzu a wajen wajajen ma ba a noman gaba. Ah, kuma muna zancen food security wato a ce da ƙasa da abinci da yawan al'ummar mu da kuma yadda tattalin arziki ya karye da yanda mu kan mun ka kalli darajar naira ta kare duk ya shafi waɗannan abubuwan domin duk ƙasar da za ta iya ci da kanta za ka gaba ta da buƙatar foreign currency wato kuɗin wajen da suke buƙatar ta shigo da wani abu sannan kuma girman ta ya kai ga rashin aikin duk idan ka ɗauki noma shine ya fi ba zai iya ba Najeriya matasa aikin yi fiye da kowace sakka kowane sashi na kowane abu. Idan muka ɗauko batun girman wannan matsalar kaga dr faruk ya ce kusan a wasu wuraren ma yan kungiyar kasu kwata-kwatan noma ma ba a yi to ko kuma a bangaren ku na makiyaya ya girman wannan matsayin take a gare ku kuma ta ya shafe ku tun da kaga su akwai da ba a yin noman kuma akwai da ba a yin ciwon gaba ɗaya ai mun aka in aka ce girma ma bar an ita ai ya wuce girma ai mu a ciki muke tsundum domin yanzu ya gara noman ana samu a yi shi a wurare da yawa ai mu kiwon kwata-kwata ma yanzu a Najeriya ne ma ake gagara musamman ma arewacin Najeriya kamar yadda muka faɗa saboda dalilai na rashin burtolin da dabba za ta burtolin nan fa da muke ta jaddadawa ba wai fa shine kiwon ba a'a shine tafarkin da dabba za ta bi da jejeji ta kiwo ta dawo ko ta sha ruwa ta da so babu shi haka wuraren kiwon babu su to tun da babu su yanzu dabbobin ai sun zirare sun tafi kudancin ƙasar nan saboda nan ne ake da ruwa da ciyawa to don haka idan ana maganar Najeriya kuma arewa nan ne tushen kiwo kowa a arewa ga a arewa aka san tsari To amma a yau din an wayi gari saniyar ba za ta iya rayuwa a arewa ba. Au ta tafi kamar au tafi kudancin ƙasar nan don haka matsala mu kan a cikin muke tsundum. Masu sauraro a nan zamu da saya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da wakilin Mahassan Maina Kaina sai kuma Fiona duduwa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kamo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko a yau cewa ta yi. Muna ƙara tunatar da rundunar 'yan sandan jihar Kano da cewa ita jihar Kano girma da tasirinta a Najeriya ya girma kowane irin ɗan siyasa. Don haka bai kamata rundunar 'yan sandan jihar da ake biyan jami'anta albashi don bayar da kariya ga al'ummar da dukiyoyinsu su bari waɗansu bara gurbin 'yan siyasa suna amfani da su wajen haifar da zaman tankiya ga al'ummar jihar ba. wannan abin kunya ne a gare su da masu amfani da su saƙo daga muhammad salihu kauran namo da jihar zamfara wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga hafsat comrade ilyas yakubu da gawa a jihar Bauchin najeriya tare da fatima da shamsiya suka ce salam voa hausa kama mabarata 'yan asalin nijar da mahukuntan kasar ivory coast suka yi a gaskiya abin damuwa ne matuƙa ya kamata gwamnatin Nijar da Ivory Coast su hau teburin sulhu domin sasanta wannan rikici da ya kunno kai tsakanin kasashen biyu. Shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa ya yi. Shin wai yanzu shi kenan haka za mu ci gaba da tafiya a Najeriya? Kullum muna tafiya ba tare da kuma mun je ko ina ba? A gaskiya ya kamata a yi gyara tun lokacin yin gyaran bai ƙuri ba. wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga sama'ila agnes malam fatori mazaunan difa a jamhuriyar niger ya ce muna yaba wa gwamnatin ceton ƙasa ta cnsp a kan irin matakan da take ci gaba da ɗauka wajen ganin ta kawo wa al'umma ƙasar ci gaba domin wannan bankaɗo badakalar kuɗi ta sefa miliyan 642 a wasu ƙananan hukumomin jihar da magaram wannan yana ɗaya daga cikin kyawawan ayyukan gwamnati da take yi. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi hakika za mu iya cewa matakin da shugabannin kasashen kungiyar aes suka ɗauka wajen ƙin amincewa da komawa kungiyar ecowas hakan ya yi daidai kuma muna goyon bayan su don haka muke fatan allah ya sa a yi shagulgulan sallar cika shekara guda da kafa kungiyar aes sako daga yakubu mai aski badaraka da sanusi madattai daga jihar da magaram jamhuriyar niger To mahadalla kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na murya Amurka domin samun biyan bukata. za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. To wannan haka yake, don ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice. To an ji harbe-harben bindiga a yau talata a birnin goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan yadda jama'a ke ta gayyara a faɗan da ake gubzawa tsakanin dakarun congo da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan rwanda waɗanda suka kai hari a yankin suke kuma ikirarin karɓe ikonsa kakakin ofishin ayyukan jin kai a majalisar ɗinkin duniya yan slaki ya faɗa a yau talata cewa asibitocin da ke goma sun cika makil gwamnatin hamas da ke shugabanci a yankin zirin gaza ta ce sama da mutum 300 da aka raba da muhallansu ne suka koma arewacin gazan bayan da isra'ila ta bude wani shingen bincike domin barin mutane su koma yankin mafi akasarin falastinawan sun ɗunguma zuwa yanki ne a kafa don zuwa su ga abin da ya rage na gidajensu bayan da aka tilasta musu su fice tun a farkon yakin sai dai mafi akasarin yankin na gaza ya lalace saboda har isra'ila da suka rika kai tara mayakan hamas da kuma tarkon nakiyoyi da hamas din ta rika dasawa kusan mutum miliyan ɗaya aka ba umarnin su fice daga yankin na arewacin gaza a lokacin da isra'ila ta fara kai har a watan oktoba wani jirgin sojin colombia dauke da mutum 110 da aka kamo daga amurka ya sauka a birnin bogota a wani mataki na mai da baki kasashen su wanda gwamnatin amurka ta fara dauka ana sa ran wani jirgi na biyu zai sauka wanda shi kuma ya taso daga houston hakan ya biyo bayan takaddama da ta kauri a lokacin da shugaban colombia gustavo petro ya ki amincewa da saukar wasu jiragen amurka da aka kwaso bakin haure to masu sauraro da haka ne muka kakashen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da da wani sabon shiri idan allah ya yarda har ma da buɗe layukan waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu sai a zira shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Muhammad Lalo da taimaka wajen kamo wannan shiri sai Fiona wa mayanan dudu wadda ta haɗa shirin da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Joe. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Amma kada kwashe shi rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.